kana kana so ka kai da iya ta siyasa za kai. a to ai da na ga maka ce ba na wakar nanaye eh ba na wakar soyayya ko da yake duk salar da ne eh. amma wakar siyasa kan anan na kware anan na iya in dai ta siyasa ce aka zo alhamdulillah za a yi ta ko babu kiɗa <laughs> to yanzu waƙoƙin da kai ka ce suna da yanzu ko guda ɗaya ba za ka ɗaya rera mana ko amshin ta bane a cikin waƙoƙin da kai na siyasa eh zan iya to muna jiran amma kasan san kuma waƙoƙin dufo su ne mutane eh, za ka iya yin guda ɗaya iya amshi kawai masu kallon ka za su so su ji ba kariya ba ne ganduje gandun aiki kowa ya zo kano ya san aikin an ɗora yan hassada ga mai rabu a taki ce zalla <laughs> wannan shine inda kiɗa waka amma ba wa kiɗan waka dama in dai kwararre kwararre ne ya ta kamsa sunansa kwararre ko a bangaren fim ko a bangaren waka in kai mawaki ne inda kiɗa kai waka ka yi ta live duniya ta ji ko ba ka ba to yanzu baka da wani sako da zaka tura ga wasu masoyanka eh sakon da zan tura da masoyana da Allah ku dinga mana fatan alheri halin da muke a daɗin kowa ba halin mu bane mm. karanta ce wacce aka fice ni eh. kuma muke yi daidai gwargwado don mu kare ruwan din da aka samu eh a saboda haka da Allah a yi mana uzuri sosai ba halin mu bane wannan drama ne eh. kuma yadda kuma ake gani na a mai kuɗi ni ba mai kuɗi bane <laughs> ni mai rufin asiri ne idan kar wani ya ce ni mai kuɗi ne ya biyo dare <laughs> yawwa ba mai kuɗi bane mai rufin asiri ne dan mashin ina ne kawo yawwa ko mota ba da shi a <laughs> zai ka ba mai dariya sosai to yanzu misali aka ce fim akwai girman kai akwai hasada akwai mugunta ya abin yake wani yana jin haushin wani wancan yana jin haushin wannan ya abin yake shin gaskiyan haka abin yake ko ka shaci faɗi ne na mutane eh a cikin mutane ma akwai yan hasada waɗanda suke fans eh wani idan ya ga acto ma sai ga cukuli saboda yadda zai ga jama'a suna rububinsa eh. sai ga mutum ya ɓata rai eh. to irin waɗannan su ne suke zuwa su ce yan eh, nan yan girman kai ne gaskiya yana bakin ciki da ɗaukakar da Allah ya yi maka yana yana nuku farci mm. za ka ga wani kuma yi gaggaza zai taso yana murna yana farin ciki eh. to amma mutane ku gane shi ko na actor shi ba mutum akwai lokacin da ba mamaki an bata masa rai kai masa magana ya maka magana ba daidai ba gaskiya ana haka kaga sai ka tafi kana cewa ai wani wannan dan fifth din dan girman kai ne kaza da kaza gaskiya ne to ba haka bane wallahi ban taba rena kowa ba mm. amma yadda na fuskanci fans din mu ma da suke mana fans za ga wani fans din ka ne yana so ya maka magana sai bata rai yana so kai maka magana eh. yana ganin kari ya zo ka wadakanta shi eh shi wai kafin kai masa bari ya riga haka haka ne dama eh, ana haka dama eh, ya fuskanci ce wannan dan fim ina yin sa amma ba ta kaga ne mai magana zai min girman kai amma kafin ya mun ba da nake daga shi ba wanda ake dora wa girman kai a duniya irin dan gaskiya ne ba wai Najeriya ba kai haka saboda amma ya kuwa tsanan arewacin Najeriya kai dan fim ne an san ka a gidan hada-hada kowa hada-hada wancan hada-hada ko kamo da uwan daki na gashi ka musu jawabi da jama'a salamu alaikum ake yayi murna da zuwan ku ko kun san yadda dai ajo yake in ma ba ku sani ba ku sani farantana kun sani duk wanda ya zo nan zai zuba ajansa daga dubu biyar abin da ya sama haka da mun muka yi ka'ida saboda haka ni wadda ake kira yar auta likita saboda haka na zuba wa eh, an wasa hajjar naira dubu goma da tabbas akwai mayu na kwandala. Ah, jama'a assalamu alaikum sunana hannu rabilu musa wanda kuka fi sani da annabi dan ibro ina sanar da ku wannan aiki namu mai suna gidan hada-hada ku kalli yadda ake wadaka da hada-hada a wannan gidan na za ku ci dariya da kuma a nishadantar da ku sosai da sosai amma za ku ji daga bakin yaran na sunana abubakar usman wanda kuka fi sani da kilina ku biyo mu a gidan hada-hada ana nan za a fara haska shi siris siris suna na safiya ibrahim yola ku biyo mu gidan hada-hada ana haska shi kala-kala muna nan muna ta har hada-hada suna na yusuf sakaran ibro ku biyo mu a cikin aikin hada-hada za ku rakashe za ku nishadantu suna na rabi'a ku biyo mu a cikin shirin namu na hada-hada za ku rakashe ku rabar bai suna na inuwa magazi wanda aka fi sani da blesa ku biyo mu gidan hada-hada za ku ga yadda muke gwagwa tsolan mu sosai gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada